mahalicin sammai da ƙasai mai kowa da komai da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin garin malam a jihar kano najeriya don munasaba ta samun karuwar aure da ɗaya daga cikin 'ya'yanmu suka samu kuma baiwa allah mareniya wacce za mu ce ya ce ga ɗan uwa cikin ɗaliban ilimi alhaji bashir wanda ɗan uwanku ne sananne a wannan gari mazaunin lagos amma dai ɗan garin malam wanda ya rike wannan yarinya mareniya ya kula da ita Allah ya bata miji a kai wannan aure tun lokacin da aka fara magana wannan aure don kwayan magana cewa yana so mu girmama wannan yarinya a matsayin ta na mariniya da Allah ya bata mijin aure mai mata addu'a kuma a zo a yi nasiha a munasabar wannan aure na ta gari mai albarka ya ce ba komai na zan yi iya kokari insha Allah da haka muna addu'a ga dukkan auratayyar da aka yi akwai auratayya da aka yi na wasu marayun ma ba ba wannan kadai ba kamar yadda masu ɗina nake samun labari a wannan gari dukansu gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya sa musu albarka Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya shi kuma ɗan uwa alhaji bashir da ya kula da wannan yarinya muna fata Allah ba shi ladan kulawa da ɗaukar nauyin maraya da annabi ya faɗa ya ce ana kafin da ke muka hakan ba shi kaɗai ba da dukkan sauran marayu su ma da aka yi auren su wanda ya rika su ya kula da su muna fatan allah ubangiji ya ba shi lada um, ina ba da uzuri ba mu samu fara karatun nan da wuri ba saboda mun samu larura abun hawa mun taho sai da muka sake canza mota da aka shi sa ba mu fara yin karatun da wuri ba suna fatan za ku yi mana afuwa insha Allah a ah, nasiya nake so neman mana yan kwana akan wasu abubuwan da suke tare da mu a yau da gobe wanda ya kamata yi kokari mu samar da gyara a cikin zamantakewar mu na auratayya shine tasirin al'adu na gargajiya da suka yi kaka gida a cikin harkokin ma'amalolinmu na auratayya idan na ce al'adu ina nufin al'adu kana biyu ko dai al'adunmu namu na iyaye da kakanni na gargajiya ko kuma al'adu irin na turawa duka waɗannan abubuwa ne da suka suka mamaye harkar auratayyar mu suke neman su fitar da musulmi daga tsarin mu'amala ta auratayya ta musulunci ya hau kan al'adar turawa akan harkar aurensa ko al'adar bahaushe ba fulatani ko ba Maguji. amma a watsar da abin da annabi ya karanta na farko dai ku sani cewa shi aure addini ne kuma ibada ce da haka Allah ya ce magana akan aure aure aure a cikin alkurani annikahu annikahu wa ankihu wa ankihu duka akai magana akan saki saki at-talaq at-talaq dole abu ne da yake da alaka da aure akai ta magana akan kyakkyawan zamantakewa tsakanin ma'aurata al-mu'ashara bil ma'ruf kenan ya kamata musulmi su tuntubi shari'a a duk lokacin da za su yi wani abin da aka ce ibada ne jama'a aure ba al'ada ba ne kamar yadda wasu suka dauke shi al'ada aure addini ne sai dai kowaɗanne al'adu ko kunce kowane ɗabilu da irin wato yadda suke yin aure a bisa al'adunsu amma ina so mu gane cewa aure addini ne aure shari'a ne don haka ya kamata a tuntubi shari'a lokacin da za a yi aure kuma ita al'ada kasancewa an dade ana yin ta kullum kullum yau da gobe an saba ana yin ta ba fa shi ke mai da ita daidai ba matukar ta saba shari'a al'ada ba ta wanda ba ta saba shari'a ba wannan ba laifi ba ne mutane za su yi al'adunsu ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da yake al'adarsa ne na larabawa yana yi amma bai sa shi a cikin addini cewa dole ne ba to amma duk abin da muke da muke da muke da nassi a kansa ya ya kamata mu yi to sai mu ɗauki shari'a Allah tabaraka ta'ala ya kwadaitar da mu dangane da auren da wanda ba su yi aure ba wa anke wal ayama minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim ku aurar da al'ayama al'ayama jam'i ne na al'ayyimu mara aure ko mara aure namiji ko mace Misali, hain bayi a cikinku da yaya wanda ba su da hali cikin talauci suke rayuwa allah zai wadatar da su daga falalarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga matasa samari suna zaune a guri guda yace ya mashar shabab wa nistafa minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda ya samu daman aure a cikin ku to ya aure lalle ya aure wanda ya samu iko ya samu dama ya aure ya wanda falyatazawwaj ba لم da وان ba ايكو باين عنه فعليه بالصوم اللي يتعذني Wani azumin zai zama kariya ne a gare shi A ga shi annabi ya ce a yi aure ma ya ce a yi aure فانكحوا ما طاب لكم من wasu lasa wa ruba وأوراء abin da ya muku daɗi abin kuke ra'ayi abinda kuke so ko biyu ko uku ko hudu daga nan malamai suke cewa duk mai aure yana da yancin a ba shi dama ya zaɓi abin da yake so daga nan za mu rugurguje wata al'ada guda ɗaya a nan tamu ta gida al'adar cewa wani ya taso wance sun taso dangi ne yan uwan juna ne ba sai an nemi shawararsu ba kawai sai a tura ka aje a ce ka je maza ku gaisa da wance da ka je kun gaisa da shi tana dawa sai a ce maka sati mai zuwa za a ɗaura muku aure da ita wannan ba daidai ba ne karamci ne aka yi amma ba daidai ba yana da kyau a ba mutum yanci yana so ko baya so ita ma a ba ta yanci tana so ko ba ta so Allah ya saka muku da alkhairi iyaye da kuma irin tarbiyya da ake da shi a da ba a tuntuban kana so ko ba so za a iya turo namiji ya zo kawai sai shigo gida yarinyar da ake so a hada su tana gurin sai shigo gida kamar zai ɗauki wani abu kin gan shi ko ta gan shi a ceto za a daura muku aure da shi ranar kaza ko mutai suke magana ba dai ki yaran da suna da ladabi da biyayya da yawa iyayenmu da kakanninmu da suka haife mu wallahi a bisa wannan tsarin aka yi auren kuma aka fi zaman lafiya amma a yanzu wannan yana da wahala kawai ka ce wai yaro je ka za a ɗaura maka aure da wance ko yarinya je ki kawai za a ɗaura miki aure da wani na gaya muku karamci ne girma ne irin na iyayenmu da kakanni a da amma a babi na shari'a Allah ya ba wa mutum dama shari'ar musulunci ta ba wa mutum dama yana da choice yana da zaɓi yana da ra'ayi fanki homa faba lakum minan nisa'i aka ce mutum ya zaɓi abin da ya masu shine ma faba me yasa aka ce ka zaɓi abin da kake so ki zaɓi mijin da ke so ya zaɓi matar da yake so saboda me saboda shi aure zama ne na haƙuri kuma zama ne na shekaru barkace bila adadin ba wai ana yin aure bane dan a kashe shi ba ana aure bane dan a rabu ba ana aure bane dan a watse a baji ana yin aure ne dan a zauna har abada a bisa buri da yadda ake so duk auren da aka daura shi ba a iya shekara 370 ba idan har zai iya zama ba su mutu ba da haka dole ne mutum ya zaɓi wacce mata ce yake so zai zauna da ita haka iyaye yana da kyau irin hada-hadan aure din nan da ake yi ba tare da ana tuntuɓar su ma'aurata ba a sani al'ada ce wacce kuma tana iya zuwa da matsala amma wanda ya ga zai iya yi ba laifi ba ne bai saba shari'a ba wanda aka yi masa wannan karamcin ya karɓa. wani ya tafi cirani kafin ya dawo tuntunin babansa ya ɗauko masa yar gidan ƙaninsa an mata kayan ɗaki an yi komai ko an ɗaura aure bai ma sani ba yaushe za ka dawo ne lokaci gaba to ma da sai ka dawo yana dawowa yana ƙoƙarin haɗa kayansa a soro sai aka ce ga ɗakin ka jama'i yana shiga ya ga amarya to daga ina ta ce kawo ne aka yi bufulata nan ya aka kawo kawo ne haka ya kashe min zo ni zauna kai ne mai gida na to dariya zai yi farin ciki zai yi bakin ciki zai yi bacin zai zai yi murna zai yi godiya zai yi Allahu Akbar da na gaya muku iyayenmu da kakanni a da lafiya lau ake kuma kuma albarka auren yake amma na yanzu duk wanda ya kuskure ya hada yarsa ko ɗansa da yarinyar da ba ta so ko da mijin da baya so to ya shirya ya girba abin da ya shuka in dai waɗannan 'ya'yan zamani ne 'yan kallon youtube 'yan kallon whatsapp 'yan kallon facebook 'yan kallon wacece ba sa sarrafa da irin wannan tsarin yara ne masu buƙatar 'yanci wayewar yawa ta duniya ba za su karɓi wannan ba da yawa daga cikin su ba za su yarda da wannan ba da haka da Allah mai kokari mu gyara wannan shari'a ta ce kowa a bashi dama ya aure wacce yake so na ya zo a cikin hadisi sahihi wata mata wata rana ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi wa abtu laka nafsi ya manzon Allah na baka kaina da kaina shine wa abtu laka nafsi na baka kaina da kaina وزعل صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وساعده يكليت سمد أسع سيشرو ها أشياء النبي ما yana da choice أشياء ماذا الله ما yana da ذاتي gashi ta ce ta ba shi kanta da kanta amma wallahi malam ya ganta sai ya shiru da ce komai sai different interpretations za ka yi fassarori masu yawa a baya son ta ne a bai da niyyar aure ne yanzu a ba ta yi masa bane ba a ta masa shekaru da yawa a ta yi masa yarinta da yawa a a a Allah hala amma karamci irin na annabi zai iya bude baki yace ba na son ki ba saboda malam duk ba da annabi yace baya son ta manzo Allah ya bude baki yace baya son ta to akwai wani zai aure ta ba za ta aure ba kaji hikima na bauya. to sai shiru tana tsaye can sai wani sahabi can miskin bawan Allah talaka ya daga nuci ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam in lam yakun laka biha hada fazawwijniha idan baka da bukata ka aura mu ita ni ina da bukata shi ka ta masa kaga anan gurin ashe annabin ba ta yi masa ba shi kuma wancan ne ta yi masa ashe ba laifi bane ha ba laifi bane dan an kawo mutum mace ya ga ba ta yi masa ba ko ya shiru ko ya ce bata yi masa ba da yawa ɗin akan kawo mutane mata ko mata ita mace tana da wata ɗabi'a <clears throat> idan ta ga abu tana so to ita ba ta tunanin <clears throat> ita ɗin ana son ta ko ba a santa, <clears throat> kawai idan ta rufe ki kawai samun rasha yanzu mace idan ta ga wani tana so za ta makale masa ita ta bala'i ta yi duk yadda za ta yi akan sai ya aure ta ta yi ta mai duk abin da za ta siya aure ta ita ta gani tana so amma galiban mace ba ta fiye tunanin cewa to din ita ta ji a ranta shin wannan din shi kuma yana son ta ba yanzu wani doguwa yake so ke kuma gajeriya shi. wani mai kiba yake so ke kuma gaki a bushe siririya kamar an kika shi an jefar a ya kashe wani fara yake so ke baka ce wata wani baka yake so shi kuma farin ki yayi yawa ya ce masu farin nan da yawa laulayi ne da su ah, haka wasu ke faɗa shi baya san fara kal saboda yawan laulayi ba sa iya jure wahala haka wani ya faɗa ba fa aya na ja ko hadisi ba bayani nake yi yawa a fahimce ni yawa wani ne ya faɗa da haka wani ya ce shi ya fi son bakar mace da kankiya yawa a daɗe ana gogawa sai gaskiya sai ta shekara biyu ba su sha maganin ko kwaya ba ya ce wancan labai-labai ɗin ya ce kai shi ba ya yi da ra'ayi ne ina fata ana fahimta wani yana son mai zurfin karatu ke kuma watakila kusurkan da ya baki gama gobe da Allah wani kuma ba ya son wacce ta yi karatu da dai jami'a bai so ke kuma kin yi jami'a har kin gama digiri ba ga kinan kin kai matuka rake ya riƙa ya kai girma sai tsara shi kuma wataƙila ba irin wannan yake so ba wani so yake samu yar ƙauye ƙaramar yarinya wanda ba ta waye ba yake so ya kai ta gidansa shi zai wayar da ita ka san idan mace ta waye da yawa idan ta yi buɗe gwara-gwara suna son kwattara kwattara gilas ɗin nan katon nan tana zazzare ido suna magana to ka bi hankali da ita gaskiya ne ai to ai ta zama zamani yan zamani wayayya kunyar ya tafi a idanta za ta zare maka ido ta kalle ka ta ɗauki hoto ta zare ido ta kwamtare rigilas a idanta gashi nan ma'ana duniya duk kowa ya ne daidai muke da shi to kaga wannan mai ɗan ƙaramin sha'ani wanda ba gogagge ba kaga wannan ba ta tafi ƙarfinsa to wani baya son irin wannan ya fi son yar ƙarama mai sauƙin sha'ani wacce take mai kunya mai waye wani kuma gogagge da ke so waye iya wani ya fi son mai shekaru wani ya ce yana son aure ya ce a sama mun yarinya budurwa da ta haura shekara arba'in kaga duba ra'ayi ma da shan koko wani kuma ya ba baya son wacce ta kai shekara ashirin shi kuma wacce ya ce mai shekara arba'in isa ba nake so kuma ma budurwa to yayin da mace ta zo ce wani take so duk ba ta nan binciken yanzu wani yana ra'ayin ya kara aure ita da binciken ne ba ko ba shi kin makale kin ce sai ya aure ki wataƙila yana da ‘ya'yansa irinki irinki yana so ya aurar da su ya fitar da su tukunna sai kuma kin makale masa kin ce sai ya aure ki wannan ina wa'azi ne ga mata masu makale wa mutane makale mata ‘yan makale mata in mace ta rike maka wuta sai ta hana ka sakar rana ɗaya sai ta maka waya wajen sau saba'in da biyar mutane suna kuka da ku jaraba ku ta yawa ku ji tsoron allah ku gyara ku rinka lissafi yanzu wani yana lissafin kafanan gidansa ma bai gama daidaita ba kin makale mai kin ce sai ya karo ki ina zai kai ki bai wa Allah rubutu ne baki ki sha ko bai wata za a baki ko bai wata ne ma ba sai an saya ba wani kuma bai da lafiya ba lafiyar ma bai da shi da zai iya ƙara aure an ce miki dan kin ga mutum yana tafiya a titi kawai kin ɗauka lafiyarsa ƙalau da yawa wallahi akwai wanda ba su da lafiyar da za su iya ma rike mace ana ta maleji ne duk ba ki sani ba wani kuma matarsa yake jin tsoro yana so ya ƙara wani amma matarsa yake jin tsoro kuma yana da uzuri a kyale shi tunda yana jin tsoron matarsa shi kenan wani kuma abokinsa yake jin tsoro ko shi ko wannan matarsa yake tsoro tunda yana tsoron matarsa ba za ta bar shi ya ƙara ba sai ki kyale shi ki ƙara yawa wani kuma babansa ne ce matukar kana tare da wance to ban yadda ka ƙara da kishiya ba ubansa ne ba shi yanzu jira yake in ubansa ya mutu ya ƙara aure kawai abin da yake jira kenan duka wannan ya kamata mata ku rinka kulawa yayin da kuka ce wani sai ya aure ai da robar kuma ba da shan ne duka wannan da kofunan na zamani ni ba ba yin shan ne ku ba ni roba da Allah a aje ta ishe irin na ruwa firiji ka ce wani ruwan sha ni ba ko kofuna ni ba na son tsagen ruwa ya ka nemi ango sabon aure shi ne ba ba da mu ga ku ne ku ba ku ruwa kawai ku ta yawwa Allah gane da ina fata ana fahimta yawwa to Allah ke muke mu za ka kun zane wannan gabar ko lura da maslahohi lura da yanayi yana da amfani kwarai da gaske dangane da ƙara aure ko rashinsa ko yin aure ko rashinsa wannan abu na farko kenan abu na biyu ya koyan kwana auren nan abu ne da ake samun lada da shi kasance wani rijiya nan ka samu lada ko kakan shuka bishiya nan ka samu lada ko kakan shi saka dakar abinci nan ka samu lada kakan ce miki wani don ka samu lada to ya kamata ka yi aure kawai don ka samu lada ko ba komai ladan ciyarwa ladan mai ciyarwa wallahi mala akwai lada ka ajiye mace a gida ka ciyar da ita da safe ka ciyar da ita da rana ka ciyar da ita da daddare ka ciyar da ita ka ɗauki nauyin iliminta ka ɗauki nauyin karatunta ka taimaka mata ka agaza mata wannan ba ƙaramin alheri ba ne shasa ko kwatanta ka ba za a taɓa yi ba da kai da wa da kai da mai aure kai miskini da baka da aure ladan da mai aure yake samu ko kusan sa ba yi kuma ku je ku tambayi ladan ciyarwa Allah tabaraka ta'ala da kansa ya faɗa a hadisul qudsi cewa wani bawa na nayi yunwa na buƙaci ka ci da ni baka ci da ni ba bawa zai ce ya ubangiji ya za yi kan yunwa wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin kai? sai ce baka san bawa na wane yayi ya buƙaci abincin da zai ci ba baka ciyar da shi ba law at'amtahu lawajadtani indahu da ka je ka ciyar da shi da ka same ni a wajensa daga nan malamai suke cewa duk wanda ya dauki abinci ya ba wani ya ci to Allah ya rubuta shi a cikin littafi shi ma sai ya ciyar da shi ran tashi a kiyama da ka ciyarwa alheri ne wanda Allah ya masa arziki daga cikin abubuwan da yake yi a rayuwarsa yana ciyar da mutane to gaskiya wannan mutum ya samu tawfiq ya samu dacewa da haka ina ba shawara daga cikin abubuwan da ya kamata ka mai da hankali a su shine ciyarwa taimakawa ba da abinci ko ɗanye ko da babbe Allah ya saka iyayenmu da kakanninmu da alkhairi irin ƙoƙarin da suke yi na ciyarwa da taimakawa da wannan sunna ta ciyarwa kusan ka iya cewa ni ma ake a ƙaurace mata mutane sun zama maro wata ba sa iya bawa wani abinci ya ci mutane suna mutuwa da yunwa talauci rashin abin da za a ce a sa a baka billahi azimu da yawa akwai wanda ake kai su asibiti a kwantar da su saboda bala'in yunwa Allah ce wa an fi komin mara ku ciyar daga abin da muka azalta ku kafin wata rana ta zo ranar da babu babu wani kawance ba wani abokantaka a wani aboki ba zai taimaki wani aboki ba kuma ba wanda zai cece wani cece wani ku taimaka ku kyautata wa asinu inna Allah ya yi yuhibbul Ya ce wa ma faktun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu raziqin abinda kuka ciyar ko menene Allah ta baraka wa ta'ala zai maye muku abin da kuka ciyar kuma shine mafi alkhairi masu azurtawa to daga cikin falala ta yin aure akwai ciyarwa yanzu mutum ya ciyar da safe a kudinsa ka ciyar da rana a kudinka ka ci da ita da dare a kudinka dan kwalinta kudinka man shafawanta kudinka lallanta kudinka bakilin dinta kudinka kitanta kudinka zaninta kudinka kazaɗinta kudinta kudinka komai nata kudinka ai yi Allah ya sa da in kyauta ta niyya da wannan masu ka shiga aljanna bai kamata mutane suna bakin cikin ciyar da iyalansu ba bai kamata mutane suna rowar taimaka wa iyalansu ba taimakon iyali jari ne ranar tashi alkiyama wallahi duk abin da ka wawuro ka kawo ka ɗauka ka sa shi ne a ramin sadaka kuma galiban ciyar da iyali ya yawa ta shiga ciki wata ibada ce ga rabasa amma wataƙila ciyar da wani a waje ba iyalin ba sai riya ta shiga ciki amma iyalin ka na dolen ka ne ƴaƴan ka na dolen na ka ne da ka ku taimaka wa mutane musamman matan da kuka ajiye su a gidaje ku daina barin su da yunwa muna yawan samun tambayoyi muna yawan samun fatawoyi mata suna yawan bugun mana waya suna faɗa cewa malam mai gidana ya tafi ya fanni babu ci babu sha muna yawan samun irin waɗannan larurori mutane sun yi rauni wajen kulawa da iyalansu wani ya mai da matarsa gidansu saboda baya ciyar da ita wani uban matarsa ya zo ya ɗauke ƴansa saboda ya kusa ya kashe ta da yunwa wani zai barta da yunwa amma ya tafi bakin kasuwa dandali ya zai ci mai kyau sha mai kyau wani yana ƙiba yana faɗi yana haske amma matarsa ta gama bushewa ta ke kashe saboda baya ciyarwa annabi ya faɗi da mu ciyar da iyali Ya ce hatta lukma ta ji taj'aluha fi na ka sadaka loma shi ne lukma ba wuce ce loma da larabci lukma ba wuce ce loma a wuce wurin ba Ya ce lomar da za ka sawa a bakin mata ma na gina ya ciyar da iyali kana da lada ya za ka yi sakaci da wannan to mu kula da wannan gaba ku taimaka wa iyalanku ku agaza musu ku yalwata musu ku ba su ci mai kyau su sha mai kyau su saka mai kyau su hau mai kyau wannan shine arzikin shine yalwar me amfanin kana da wadata iyalinka suna cikin yunwa me amfanin kana da rufin asiri ƴaƴanka suna cikin talauci me amfanin Allah ya yalwata maka amma iyalinka suna cikin matsi suna Allah Allah abokinka ya zo ziyara gidanka dan ya ba su ɗari kai kuma ka tara miliyan ta su ɗari biyu wannan rauni ne wannan gabar kenan abu na biyu da yake son dora kai gare shi ne al'adu da muke da shi da suke neman su lalata mana shirin musulunci da tsarin musulunci akan neman aure al'adun hausa fulani da kuma na turawa akan harkar hisba. alkhitbatu neman aure addini ne na shari'a ta halatta duk mutumin da ya gama ce yana son ta je neme ta da aure shari'a ta ba da dama ya nemi izinin iyaye ya mata magana ta yadda da shi ko ta yadda da shi ka sani ba dole bane don ka nemi wancan sai ta aure ka ba dole bane kuma ka daina cewa ba ta da tsoron Allah ni ustaz sake ta yadda da ni a ustaz don an ki auren ka ba nuna ba a tsoron Allah bane ba ai akwai wasu masu tsoron Allah irin kaya kuma shi aure ra'ayi ne yanzu muka ce ma ba kunko? ko abinda ya muku daɗi abinda kuke so da haka ana zuwa a nemi aure kakan iya tura wani ya nema maka aure kamar yadda manzo Allah san sai ya tura babban sai neman masa auren na da Khadija sutuba aka ce ana so kuma ya halatta mace ta aika wani ta ce tana son sa a neman mata auren sa in ya yarda kamar yadda na Khadija ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa magana aka ce ga wata baiwar Allah nan wace ce aka ce Khadija binti Khuwailid ta ce tana son ka da aure annabi bai taba yin aure a duniya ba amma ba zawara ta neme shi kuma ya yarda yana Khadija ba zawara ce sai da ta auri mazaje guda biyu kuma ta haihu da su sannan annabi ya aure ta farkon aurensa ba zawara ya aure wannan yana nuna mana darajar zawarawa a musulunci matsayin bazawara annabi ya kula da ita ya fara auratta kuma wannan yana nuna ba laifi ne ba aibu ne don ɗanka ko ɗanki ya ga wata bazawara ya ce yana so yana saurayi mai taɓa aure ba a dina zuwa ana cika gari ana zagin kuna nuna jahilcin ku ne kuna nuna karancin ganewar ku ne ga addini yaro matashi karami zai iya ganin yarinya bazawara ko aure dai ko aure biyu in ya ga ta masa su daidaita ya aure ta ra'ayi ne kuma bai saba wa Allah ba kamar yadda ba laifi ba ne don mutum ya aure matar da ta fi shi shekaru ra'ayi ne ya ga dama haka duk da in a ya kamata ne aure wacce fi ta shekaru amma wani dalili ya sa zai auri wacce ta fi shi shekaru wannan ba laifi ba ne in akwai wata maslaha ko ya auri wacce take tana da ba da sunan shi shekaru daidai ya shi sa'arka abokiyarka ‘yan ajinku abokiyar wasanka tare kuka yi doke-doke da tsince-tsincen gyada kawure ta ba laifi ba ne to al'adar da muke da ita na mu hana 'ya'yanmu su auri wasu mata da suke so a ai wannan ya saba al'ada ai mu ba a yin haka to irin wannan shine dalilin wannan lattatawa ina so nuna mana ya kamata mu ware al'ada daban addini daban akwai abin da ku al'ada ku ba a yi amma addini ba haramun ba ne. kamar yadda al'adar mu saurayi matashi baya auren bazawara a al'adar mu to wannan al'adar in har aka rike ta aka ce za a yi da to za su saba shari'a don ku annabi ya auri zaura a farkon aurensa da aka kada ku gina wannan ya zama sabari ne da za ku haramta wa 'ya'yanku a wurin waɗanda suke so amma za a iya ba wa yaro shawara wannan ba laifi ba ne al'ada da shi da muke da shi na neman aure mutum ya ta zurubtu a gidan yarinyar da yake aure ana keɓanta da ita ana barna wannan al'adar ta saba shari'a ya kamata iyaye su yaƙe ta na ba laifi mutum yana neman mace ya ganta sahabbai sukan faki ido in za su auri mace in ta zo za ta wuce su makale su ɓuya wani guri su ganta ta gaba da baya da wannan ne malamai suka ce ba laifi bane mutum zai auri mace zai ya ganta wani sahabi ya yi aure ya samu mazala ce ya yi aure mazala sassalam ya ce da shi a nazarta ha ka ganta ka gajjana ya nuna in za ka yi aure sai ka gama ba laifi ba ne ya ce ya ce ilai ha je ka ganta fa inna fi shai a yi. wasu daga cikin matan madina idanuwansu akwai wasu abubuwa da ba lalle ka gaya maka ba da haka shari'a ta ba ka dama ka gami ka gama, tar da za ka aura ko yarinyar da za ka aura ka ganta a tsaye ka ganta a zaune ka ganta tana tafiya wani ya ce ya je ne ya duba ta ce ce da Allah dan da komo wancan abin <laughs> shi hikima ya mata na manya so yake ta tashi ya tafi ya gaba ɗin gishi take ba ko gurguwa ce to abu a ninkime ya za ka gane ya tura ta can yace zai ki dauko mun kaza a mota ta fita ya kalle ta ta dawo ma ya kalle ta wannan ba laifi bane don ya ga lafiyar ta kalau kafar ta lafiya dau ah, to ka je sai mota baka duba kafar ta ba ai ba zai yi ba to ba laifi bane mutum ya ga matar da zai aura har ma manzon Allah ya ce ka kalle ta ka ga menene zai baka sha'awa ka aure ta a tattare da ita to amma akwai al'adar da ake ta saba shari'a nake banta da yarinya ta caba kwalliya ta fesa turare ta yi wasu abubuwa ko ana ce wasu abubuwa wanda yake ba daidai ba ne a ji shiru an makale a wani guri wannan ba ya saba shari'a da haka idan mutum ya zo gidan yarinya zai kanta a buɗe musu a ɗage labule su zauna nesa nesa ana kallon su kuma kada dade daɗe da an nan tattauna a ce to uban yanzu, zo kada ba zararab zararab zararab Farin kuwa ba laifi ba ne wai wani ya je neman aure a wani guri sai mahaifin ya yanzu ya ce to za mu rufe kofa ba wai ce wai an masa wulakanci in ce ba wulakancin da aka masa kai ya yi maka kai da ke mayin ne ka zo ka zauna tun bayan la'asar tana nan har sha jin dare baka tafi ba me kake yi wani wani irin zance ne wannan akwai mayu ka san mayu ko mayu mata masu zama a wajen mata wallahi bai kamata mutane suna bane irin waɗannan suna zama a gidajen zuwa kawai abu ya yi yawa mutum ya zo ya zauna ya ɗebi wani ba ka zuwa kasuwa ba ka zuwa makaranta ba ka zuwa kaza a yi magariba ba ka je kai sallah ba a yi ishari ba ka je kai sallah ba a'a a su bayi kake so ka yi a gidan haba da Allah ka haɗa kayan ka yi gaba ka zo kuma dan gaisa sama sama shafshaf kuna lafiya lafiya ta alhamdulillah ka dan zare abin da zaka bayar ka bayar dama abin da ake so zance in ka je ka dan bada abin da zaka bayar amma kai baka bada komai sai shegen surutu da bata lokaci wallahi wani ma na dan zaman sa zance in yi sai shanye roba irin roba ruwa faro faro ina kowa abin ko su rafka rafka nan sai sha guda uku a zo na ka karya musu jari a gidan ya ja an yi karo ya ja an karo to nan gaba ku rinka tura masa ɗari biya? kuma ga girki da mata suke wannan yana da kyau kyautatawa ne ba laifi ba ne a dan girka a kawo a ci a ɗaban amma kullum da Allah zan same ki yau karfe da zan same ki jiya ta su gobe mata ta su ce ka ba sai ka ce kin gamu haba ka rinka nan daga kafa ba kullum kullum ba kuma ina ba wa iyaye shawara ku daina barin dogon zance a gidajenku ina ƙara ba wa iyaye shawara ku daina barin yawan zuwan zance kullum kullum kullum kullum ku taƙaice kuma duk uba mai tsari ya ƙayyade wa yarsa yaushe za ta gana daga nemanta ina ba wa iyaye shawara ku daina barin dogon neman aure don akwai sharri da yawa cikin zance na farko dai kaka bayanin ya ka ta fara magana da maza sai ka lokacin auren ta yayi idan tana karatu to ka batta ta concentrating akan karatunta kuma ku daina zaluntar 'ya'yan mutane suna karatu kuna dating su kuna hana su bacci da daddare kuna ta buga musu waya kuna musu maganganu na fitina kuna ta tura musu text messages sun kasa yin karatu suna ta bibiyar wannan ba daidai bane zalunci ku samari matasa da ku nake da ku ku kyale yaran nan su yi karatun su gama lafiya sai ku zo ku yi auren ku da ka banga laifin uban da ya toshe kofar yarinyarsa kar ta magana da kowa ba sai lokacin da ya ga ya kamata ya aure ku yi hakuri da yake nan a ƙauye nake a garin garin malam watakila ku ta jin karatun nawa watakila ya sha bamban da irin abin da kuka saba yi dan a ƙauye mutum yakan iya shekara goma yana bin mace ta ai ka gamu da aiki wallahi a wannan zamanin lokacin tsadar omo da sabulin nan shekara goma a'a wani ya ba da labari yana cewa wai yana ta faɗa wai an ba shi matsala wai wallahi yarinyar tun tana firamare ya ganta yake binta malar da ake maka wata na fa jami'a na cikin ta kayan bautar ƙasa nysc yanzu tun daga firamare mutum ya ta bin yarinya tun daga firamare wai hidima ake ta mata kai ba uban wani irin uba ne za ka bari ana cewa ka hidima tun tana firamare idan wani yanayi ya sa ta juya bata aure shi ba kuma abin da ya faru kenan da ba ta da wayo ana ce mata wane wane ne kamar yadda kuke a ƙauye ka samu yarinya yar ƙarama duka shekara bakwai takwas tara a makale ta da wani ana ta masa kaza yana ta hidima yana da gaske tana bude ido da ta fara zuwa makaranta idan ta ya bude ta zama masu gwabtara gwabtar gilas din nan wallahi azim malam ba lalle ce ta yadda ba ina ta maimaita gwabtara gwabtar gilas ko ba ku yi an mata yanzu suna sawa nan gilas din ba to ku lura su waye masu sawa kewa matar aure ba balanta a cewa mijinki zaki ki kisa ki zo ki dora kanki kaya wajen kilo biyu a idan ki ai ya nauyi da yawa zai iya yiwa sai bayan ta gama wahala wannan shine al'ada ta uku da nake so in nuna mana mu yara al'adar makalewa mace tun tana karama ta kwashi shekara goma sha ɗaya sha biyu tana ta bin mace me yasa nake bai kamata ba a yi barnar da ke faruwa a ciki lalacewar zumunci da ƙarshe da yake faruwa in an samu aka ci da kuma yawan kebanta da 'ya'yan mutane ba tare da hujja ta shari'a ba don gaskiya babu dalilin da ya ce ka zo ka makale wa mace kana zuwa gidansu shekara goma wai yana nema aure shekara goma a ba malam ina laifi shekara ɗaya shekara biyu in an ta shekara uku shi ma saboda wata larura a ko tana makaranta ko kuma shekarunta bai kai ba a'a ko larurar rashin abin hannu na iyayenta ko kuma a wani uzuri ko na rashin lafiya ko ka kai kanka matsalar makaranta ko kana dan gina gida baka gama ba ko kuma misali jarin ka bai gama zama ba a ko kana jira aiki baka samu ba wannan wasu larurori ne da kan sa a yi jinkirin aure ba a yi da wani ba wannan makabul shar'an za a iya karba amma kawai mutum ya zo ya kwashi shekaru yana zuwa maka gida yana fakin yana tsayar maka da yarinya wallahi wannan ba daidai ba ne ya kamata iyayen su gyara kuma wannan lokaci lokaci ne na fitina yanzu akwai fitina ta yi yawa jama'a wannan wayar tana cike da bala'i da fitintinu ku daina bari ana keɓancewa da 'ya'yanku da sunan zance irin wannan ana ɗaukar lokaci akwai fitina ku daina buɗewa 'ya'yanku ƙanana ido da manya-manyan wayoyi akwai fitina a rinka hana 'ya'yanku bacci da daddare ƙarfe uku za ka ji yarinya tana ta shewa a cikin ɗaki akwai fitina yanzu yara ƙanana marasa wayo da ake ganin ba wayo bane sun san fitintinu da haka ai kokari ai a ai tackling a rage yaya za a rage wannan yaduwar fitina din a cikin al'umma musamman ta dalilin neman aure ba abin ba a yi ba masu tsoron Allah ne suke takaituwa da hira da wasa da dariya a rabu lafiya amma da yawa ana ta'adi abin da nake tunani nake tausayi shine yarka yata ba wani uban kirki da zai yi sha'awa ko ya so a keɓance masa da ƙanwarsa ko yarsa ko yarsa ko jikarsa ana lalata masa ita a cikin gidansa yanzu baɗalar ta kai ga mutum zai zo har cikin gidanka har falanta ko har ya lalata maka yarka kuma ya tafi zai aure ta ba wannan barka ce har ciki ana samu yanzu daga cikin matsaloli da muke fuskanta duk wani malami ko almajiri mai da'awa ba zai iya gaya masa wani yake ta karban waya waya waya ana gaya masa wance an yi aure da ciki wance an yi aure da ciki wance an yi aure da ciki ba me yake kawo irin wannan yawan zance-zancen da ake ta yi na gaira ma dalili da bawa yara 'yan mata 'yanci oba ku ji tsoron allah iyaye kuna bawa 'ya'yanku 'yanci yayi yawa zamani yayi yawa bokon yayi yawa a bar yarinya kawai tana rike da wayoyin da ta ga dama tana magana da wanda ta ga dama a lokacin da ta ga dama ta fita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama wannan zamani yanzu da ake ciki ba daidai ba ne ‘ya'yanku amana ne a hannunku ya kamata ku takaice saboda kare mutuncinku ba za ka ji daɗi a zo har gidanka a keta maka mutuncin iyalinka ba Daka idan da an yi abu kaza an yi kaza an kubuta yanzu ba lalle a yi a kubuta ba da haka in kun fahimci abin da nake faɗa ku takaice lokacin da mutane za su rinka magana da yayanku lokacin na nufin awanni in ya zo a yi ne na biyu a takaice satin wato kwanakin da ke zuwa a cikin sati akwai wanda ana ba da labari wai shi alkawari ne kullum sai ya je ka je ka ce kamsu salawati sallar farilla ce da kullum masallaci ya kaje haba kullum ai akwai gajiyawa akwai ɗaura musu nauyi su kansu iyayen yarinyar ta matsanta mata gana ta karatu gana ta sakewa ta ba tana da yanci yayi zurgibban tasdar ubban in za ka yi ziyara ka je ka da nan ɗaga ƙafa haka sai a rinka son ka ka daɗe baka zo ba sai a fuka abin nan amma kullum ka jefa cikin wahala kai baka ba ta wadataccen kayan sawa da atamfa ba ta jefa cikin damuwa duk da zaka dusi ta canza riga wata ran ta aro na uwarta wata ran ta aro na ganwarta wata ran ta aro na yayarta saboda ta karar mata da yan atam yan atamfin da take da shi din afala ta ki nuna ku ba ku akanta ba ku gane rayuwa ai ba daidai bane ba inda zaka je kullun kullun kullun ba za a gaji da kai ba shine ɗakin mahaifiyarka ka je gaishe ta ita kan durar da baka je ba za ka shiga damuwa ina wani bai zo ba amma ta ai ba mahaifiyarka bane ba kuma yarka bace ne ma kake da ka takaice sannan kuma a wannan gabar al'adar mu ta dogon neman aure shi ma nayi bayani akan sa ayi kokari duk mutumin da ya je sayan kankana ya je sayo danya zai dade yana jiran ta gaskiya ko ba ka bane ba ka zo ka ajiye ta gata amma ba ta gama kammala ba Tana ta bibiya kullum kullum kullum amma kyan kankana bai ka samu nunanniya wadda ta yi a daga ta a ji ɓanɓanɓanɓan lafiya ƙalin ko ba ka bane ba daga an kai gida sai ne sai yanka to wani shi ne daidai da haka wanda zai zo ya nemi aure ya duba tarbiyyar yarinya me ake bincike halinta halin iyayenta ɗabi'unta haƙurinta rashin haƙurinta iliminta kyautatawarta ƙazantarta rashin eh, eh, tsabtarta ko tsabtarta ko na abu wani a ɗan lokaci da daidai za ka iya fahimta da kuma tsananin addu'a shi kenan ke ma abin da zaki kenan da ayi yi a gama wuce wurin shi kenan ya fi daɗi ya fi sauƙin ƙasulufa da kashe kuɗi wani ya zo yana buga lissafin kuɗaɗen da ya kashe wa yarinya ta bai aure ta ba aka ce tukuna ma in dai bautar ƙasa ne sai ka gama wahala wani ɗan birni ya zo da lafiyayyar mota ya boris a ƙofar gidansu ta ce wallahi sai shi kai ko miskini kana nan kana ta zurutu ka gama goge rigar ka har ta koke dan bala'i kana ta zirga ka. karka yadda ƴaƴan wannan zamani kuma ku sani walla ba su da garanti yaran wannan zamani ba su da garanti ba su da tabbas walla ne ya za ta iya makale maka da wani ya zo ne fi ka ko walla ce ga ta canja maka lamari in kaga ka fara kira ɗaya biyu uku hudu ba a ɗauka ba to ka fara tunani fa farin kuwa kaɗan yi kwana biyu uku ba a neme ka ba kaɗan ƙara sati ɗaya shuru wani yace bari dan gwada hankalin da sati biyu shiru yace yayi zuciya ya kara ya kai wata shiru ya da kaiwa aka ce to zaka sha mamaki sai dai ka ji an kawo maka goron gayyata wani ya zo ya make ka to suna da wannan ɗabi'un na cin amana ka gama hidima akan yarinya ka gama rayuwar rayuwarka akan ta wallahi wani mai maiƙo ya fika ko wani wanda ya iya saka iya saka hula ya zo sai ta ɗauke shi sannan muna da wata al'ada ta hudu tafiya da saurayi aboki zuwa zance ku daina guba ne virus ne karka kuskura ka ɗauki wani abokinka wai ku tawaye raka gabanci wato babu abun haushi da abun kuttu da bakin ciki da damuwa irin harkar bahaushe da babulatani wai mutum zai ga yarinya yana santa wai shi bai iya zance ba a baka iya baka ta makaranta koya zancen shari'a ne da sai ka sai ka dan baka shi ka hakura mara. in ka gaishe ta kuna lafiya ya gida shikenan kamar zama da muku aure ko akwai inda aka ce dole sai an je zance barnar da ke cikin zancen ba yanzu da yawa daga cikin zancen ta'adin da ke cikin zancen ya ba yanar da ke cikin zancen kamata yana a containment ɗinsa wallahi saboda fasadi da ke ciki illa sai ka ɗan daga wannan Allah ya fitar da su ba za ku kore ba to sai mutum ya ɗauki sai ya tafi da shi shi ba yana zaune shi mai neman auren sai dai ana magana ta eh eh gare su ta ga ga subhanallah ana ba da labari irin wannan wani ba Allah haka yazo yana ta dauka abokinsa suna tafiya suna tafiya suna tafiya shi abokin din za a tafi sai wanka ya sashen da mai aiki ya karya wulan sai goge da ya saka gilas sa irin na samari a je ya haka eh da ka da yarinya ta zo sai ya gyara zama kawai yana wai yana yi wa abokin sa ne zance shi ko gogon naka yana da wai amini sai ya tafi da shi sai je zauna yana rike da asuwaki a hannu za ka sha mamaki wallahi da ka yaro ne ta hira da yarinya yarinya ya dauke mata hankali da ka idan an zo kawai tsakaninta da shi ne neman ina ga ta lafiya kuna lafiya gida to alhamdulillah na gode sai ci gaban hira da wancan tunda kun ce sai kun yi zance tunda kun ce sai kun yi hira da ka ya kalame ta waya ya ba shi dama tun da abokinsa ne sai su rinka waya sai ta koma shi take kira wancan din to a shi yake da daɗin zance yi wata rana sai ya fi angon kwalliya wallahi malam tafiya tana yin tafiya ana ba da labari an zo maganin za a fito sai yarinya ta ce wa shi abokin angon ai sai ka fito a'a kamar ya sai ka fito yanzu kun ga laifinta ba ta da laifi wallahi yake kamar ya ce kai za ka fito shi ta sani shi ta san wautarsa shi ta san gaskiyarsa shi wancan dinkin ne kankana ce ake ba kawai Allahu alam watakila bai iya magana ba watakila kaza to ah, ta a wani zolo shi magana ma bai iya ba kuma ya tabbatar cewa shi bai iya magana ba to cewa kai dole sai ka zo ka sa budurka a gaba kana yayi mata baki yana magana sai ka ce mata wallahi ba ni da lokaci ki haƙuri ina ƙaunar ki amma ba ni da lokaci in kira ta waya ku gaisa shi kenan a sa muku lokacin aure shi kenan in takaice maka zance wancan din da shi ya aure ta aka bar wancan kuma da me hasbunallahu wa ni'mal wakil to Allah ma ya taimake shi yayi hasbunallahu wa ni'mal wakil ya samu waraka zaka na farko ya saba shari'a wannan al'adar ta daukan abokin aje da shi zance kuma ya keɓanta da ita ka caɓa kwalliya ya caɓa kwalliya ban niki ba rakiya ka raka ya raka ka kuna lafiya ya gajiya a gaisa ka tashi ka bashi wuri kai kanka keɓantar da kake da ita in yawa an zai saba shari'a ballantana wani to a gyara wani da ta al'ada da ake yi ta zuwa zance da keɓanta da mata da lalata da su da yin abubuwa na sabon Allah wannan ba shi da kyau kuma ya kamata mutane su kokari su kiyaye na je wani ƙauye na gani ana irin wannan zance-zancen yarinya da yaro dare ya yi, suna zaune a ƙofar gida sun haɗu wurin zama guda jikinsu da jikinta an yi magana kowa cikin gwaya na wuce sai ta ai saurayinta ne wa yake saurayinta ya taba ta wa yake saurayinta ya taba jiki ya haɗa jiki da ita da wanda suke zuwa 'yan birni suna ɗiban 'yan mata suna tafiya su shaguna wai yarinya yanzu 'yar birni idan za ta sayayya sai ta kira saurayinta shi zai rasa ta shago lalazin wannan ya saba shari'a wannan ba daidai ba ne ya kamata ku ji tsoron Allah kuma kai uba da kike da wannan gaba ɗaya ma baka da kishi kuma ka sar yadda hakkinka yanzu ɗan wannan zamanin za ka bari ya zo ya sa yarka a kirkar gilas mota wai ya tafi da ita sayayya a kasuwa fi sabilillah ko wai yana so zai sai wa kannan mata wasu kaya sai ya kira budurwar su ce wai su zo su je kasuwa ta raka shi raka saurayi kasuwa haramun ne ke manta ce wacce take ta saba haramun akwai kuma kalwa a ciki da shiga mota da ke manta ya saba shari'a da aka a daina yi kuma ku iyaye ku muke jaddadawa kar ka bari wani ya zo gidanka ya keta mutuncin iyalinka yarka iyalinka ne yarka mutuncinka ne idan mutum ya zo ba gida ne ne bai da hankali sai ka ce kai nan gina akwai addini ai wani ya zo ya gaya wai shi da kansa ma saboda bai da kunya da kansa ma yake wai ya zo neman izini wajen ubanta wai da Allah yana so za ka raka shi uba za su yace kai ni kake gaya wannan abun na rashin hankali yace to an fasa kwarai kuwa su da Allah ya kamata mu yi kokari mu gyara wannan mu kyautata da kuma al'adar da ake da shi wannan galiban an fi samun su a wasu kabilu ba Hausa Fulani ba galiban amma tun da na magana ne akan al'adu da suke rugurguje mana addinin mu akan harkar neman aure zan sa shi a ciki al'adar yarinya budurwa ta rinka bin saurayi ɗakinta babu da shi da a kudu-kudu ne ko suka bilu haka ko da arewa amma yanzu hausa fulani ma suna yi yarinya sai ta wanka ta kwalliya ina za ki je zan je wurin saura gida ne lalacewar ya kai mai shi ya buga ya zo gidan to kaga barna ta samu idan har yarinyarka tana da yancin da za ta tafi gidan saurayin da ta kai masa ziyara ta je ɗakin saurayi wallahi tallahi alaji lalacewar ta ka ta isa kuma lalacewar gidanka ya isa kuma yarinyar nan ba za ta taɓa yin daraja da kima a idon mutane ko a idon mijin ba akwai inda mun gani da idan mu har zuwa suke suna dafa samanin abinci kurin yaro zai zo gauran banza gauran wafi ko tururu ake ta nina na dama wane ne gauro wane ne tururu kai mai mata ne ko tururu ko gauro gauro wanda bai taba aure ba tururu kuma mai aure da ya saki matar to gauran banza gauran wafi ke ni wai mutum sai je ɗauko risho ɗinsu sai ya ajiye a ɗakinsa risho wai sai zo ya zauna a kwanta akan gado wai ya sa budurwa da yake nema wai ita za ta zo ta dafa mai abinci kuma idan an yi abincin su ci tare wallahi wannan maguzanci ne wannan rashin kirki ne wannan cin amanar iyaye ne da yaya kuma kar wata yarinya ta yadda da wannan kaskancin na yadda ba laifi bane ta dafo daga gidansu ta aiko a kawo ma kauna ce wannan ba laifi shi ma idan kana dan mika wani abu ai gaskiya ne malam kaya kawai mutum ya zauna ya zauna yana turo ana dafa mai ana kaiwa kika sani ba ko ba auren ki zai ba daman asali ba dan Allah kuke yi ba ko ba ka bane ba yawanci kyautar da buduri saurayi da budurwa ba dan Allah bane na ga kun yi shiru ko dan Allah ne yake yi kawai da ah, abin da yasa nake ba dan Allah ba ina da hujja yawanci idan aka samu matsala ba ku aure su ba cewa kuke a damu ku da kayan ku ba wanda ya wuta dan Allah zai ce a damar da kayan shi sa da ce ba dan Allah kuke yi ba <laughs> ko kuma yana kishi kada ta je ta kai kayan da gidan wani so duk wanda ya abu dan Allah ai kishi da zai hana shi ya samu ladansa ba so kada mutum ya zai zirma da yawa kai karka zirma da yawa ke ma kada ki zirma da yawa ina fatan kun fahimci wannan gaba sannan za mu shiga gaba ta al'adu da ya shafi harkar aure da ɗaurin aure a gurguje a gurguje nan ɗaurin aure shari'a ne amma ga yadda Allah ko ga yadda shari'a ta a ɗaurin aure na farko a samu waliyi na ita amarya a samu wakili na ango ko kuma shi angon ya je da kansa wajen ɗaurin auren ya nema in ba shi da kunya <laughs> ba ina nufin ba shi da kunya da lagi ba to bari gyara hausar dawa idan baya da kunya Yanzu da kansa idan a shari'a wallahi inda abuwa zai je ya zauna shi ya sirri ya zauna ce na zo neman aure a aura mun wance bai saba wa Allah ba kuma idan an daura auren haka ba laifi bane amma a samar da wakilci tunda annabi ya tura babban sa wakilci akan aurensa ai yana da kyau a samu kunya a samu wakilci a ciki to zaka tura wakilinka ita za ta tura waliyinta shi ango wakili ne ina fata ana fahimta ita mace ce waliyi wakili kaga kamar representative kenan wanda zai representin nasa ina fata ana fahimta waliyi kuma kamar guardian kenan wanda shine zai tsaya maka me yasa aka bambanta tsakanin miji da yarinya miji wakili saboda wakili ba dole bane zaka yi tura wakili ka je da kanka haka ne a cikin harkoki zaka yi tura wakili ka je da kanka waliyi kuma shine zai tsaya maka da aka ita mace ba ta aurar da kanta ai shi yasa dole ta turo da waliyi ko da wannan wali kuma ko babanta ne ko da ɗanta yanzu babbar mace da ta yi aure ta daɗe da yin aure ta samu ɗan babbar waye za ta yi tura shi zama waliyinta ya je zauna ce na zo in aurar da uwata a nan ne ya saba ba shi ma sai mu ce idan ba gida idan ba ya jin kunya to ba zan ce in ba shi da kunya ba ya halatta a shari'a sai kun gane wannan to sai kuma shaidu an gane ko shaidun nan ko mutum biyu aka samu ya wadatar a samu shaidu daga mutum biyu zuwa illa masha Allah don haka ana al'adar da muke da shi na tsanantawa kai in mun zo za mu yi aure sai mun tara jama'a sai an cike gari sai an toshe hanya sai an yi ta kaza sai an yi wata guda a gidan rediyo da talabijin ana sanarwa wani al'ada ne ra'ayi ne ganin daman ka ne ke amma a shari'a ko mutum biyu suka ji aka daura auren nan ya dauro na faɗi wannan ne don saboda ya kamata mutane mu rika bambance al'ada da addini kuma wannan harka ta yi ƙoƙarin a tara mutane a kan aure wannan hada malamai ma duk ana yi da manyan mutane da waye duk ana yi wani ma za ga da neman auren ma kamar wani alfahari alfahari ake a tara manyan mutane a tara waye a nuna wa duniya a ah, yana da mutane to kaga in niyya ta canja kuma to kaga abu ya lalace nan ba laifi bane ka tara mutane masoya sun zo an yi zumunci amma taklifa tsanantawa sai an yi da cutar da mutane a lokacin da za a yi aura a toshe wa mutane hanyoyi a hana su wucewa a takura wa makota da kaɗe-kaɗe da fake-faken motoci wataƙila ba su da ra'ayi to shi ya kamata mutum ya kula Da daga idan mutum ya zo ɗaurin aunansa ko ba a tare ba ko bai wanda ko mutum biyu ne sun ɗauro muna karatu a madina jami'ar musulunci ta madina muka zo wata al'ada da ta bamu maki. a masallaci a nufisar salama wata nan nake cewa wani ɗalibi na shewa yi su mutanen nan sukan ya suke ɗaurin aure ne sai a su ɗaurin aure su ai ba ta wani taro ni ne da kai idan zamu daura aure sai an in ka manya manyan riguna an cika titi an yi kaza an gayyaci wani an yi waye an kira su wani ma wani an gawa saboda wani babban mutum ya ce bai da lokaci kuma in yazo ba yadda zai ko naira ma zai ba ta ba zuwan sa kuma ba abin da zai kana ba dan dan zo ba za a ta kawo maka buran ba a garin ku ba yace ai ba sa wallahi malam kana zaune muna ɗalibai muna karatu a masallaci kawai sai ga mutum biyu uku sun zo sun zauna ce ga malami an zo da daftari da littafi kamar ko alƙari ko wani malami haka kan sai ga ana ana sigar ɗaurin aure ina nema na bayar na wani shaida kaza sai a sa hannu shi kenan sai a rufe takarda shi kenan an gama kawai za su je gida su bikin su a can ba sai an cika wani abin da an tara mutane ba kuma ɗaurin auren ya yi wallahi galibin auren sa aka suke yi to amma mu abin da sa nake wannan magana ta ɗaurin aure tara mutane a ɗaurin aure yanzu wani idan ya zo ɗaurin auren sai ya yace ka baka je ba ya rinka gaba da kai har abada to shari'a ne ta ce dole sai an zo an cika an tara ko mutum bai da uzuri ko kuma wani ya zo ya gayyace ka ya ce wallahi ban ɗauke maka ba a ai baka isa mutum da ko ba sallar farilla ba ne wallahi baka isa ka ce baka ɗauke min ba farilla ne wanda ya waye mai ilimi wanda ya karatu ya zauna a wajen malamai shine in zai gayyace ka ɗaura aure zai ce gashi in ka samu damar zuwa zuwa yi mana addu'a in baka samu damar zuwa baka yi mana addu'a ko a gida ne shi kenan amma in baka zo wallahi ban dauke ma ba ko kuma ya fara canja maka gaisuwa saboda an daura masa aure ko ya daura auren yasa baka zo ba wataƙila baka da lafiya wataƙila aikin ku in ka bar gurin aiki baka je ba kwairi za a baka wataƙila ba abincin da zaka ci a gidan in ka tafi wannan dauran auren ka rasa abin da zaka samu wataƙila kun shirya wata dil wata harka da zaka je ka samu wajen naira dubu ɗari barkate ka je ka bari ka tafi zauren auren da ba a wasan ka je ba a'a kuma ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya galiban ɗaurin aure ne yanzu na wannan zamani ya tafi yawa a ciki idan na ku yi haƙuri da wannan karatun dan Allah ku yi haƙuri dan yana damuna ne yawwa mu gaya wa kanmu gaskiya yanzu idan mutum ya gayyace ka ɗaurin aure wallahi ba za ka ji daɗi ba idan bai je ganka ba za ka yi ta ƙoƙari sai an je an haɗu hannu ɗin nan da nake muku wa'azi in ka ga yace ɗaura aure sai na je ka ganni nake ka ga nake ga wani ali nake ka gani wannan irin wannan al'amari yanzu in bai ganni ba fa sai in ji ba daɗi kamar manzo ba to ai Allah ya gani wani wace da dabi'a ce wannan ba haka ba ne? kowa sai ya zo ango ya ganshi an gaisa wani ma sai an ɗauki hoto to ba Allah a cikin kawai yanzu idan na tsaye a gindin bishiyar can gurin a gama ɗaurin aure na ce Allah sanya albarka ba zaman lafiya bai ta ba sai ka gani kai kike ba da lada to yanzu kun juya abun kun mayar da angwaye da suka gayyace ku ko yan uwa angaye su ne masu ba da lada har ma mutum idan ya gayyata ɗaurin aure ko uba ko kanyarsa sai ya sha babbar rigarsa wallahi ko addu'ar da ake ta ɗaurin aure wasu ba sa yi mutum kawai zai zo fito da girman sa da kima sai zo ya ci abin bari ga ya tsaya yana tsaye yan sa suna sa ya ce kai mai kyau na tsaya yana jira ga kowa sai ya zo ya yi mu baya sai an samu zuwa to mun gode na gode ba Allah saka alkhairi an samu zuwa na gode yana nan yana memorin su yana hada cewa idan bai gan ka zo kai wannan gaisuwar ba kamar ka zo ba in kun je kasuwa sai canja maka mu'amala idan kun je ofis sai canja maka mu'amala in kun hada masallaci sai canja maka mu'amala saboda ya gayyace ka daura aure wai bai kanka ba wataƙila kana da uzuri za ka tafi wajen aikinka wataƙila cikinka ne dan murna ba guban aiki kyakkyawa za ka je kai gudawa wani wuri wataƙila kaza ko ba ka bane ba wataƙila dan Allah ka zo kai ba sai ya ganka ba to amma yau mun waye gari daurin auren mu galiban yace take gudanar da shi sannan wani abu al'ada har yanzu za a je ɗaurin aure an haɗu a masallaci ba an je a haɗu a yaduwa Allah sa da Allah ba da malajiya ba a saurari ma sigar ba ba a zama a masallacin kowa kawai babbar rigar su yake wankewa kawai ya tsaya kawai ana jiran mai kyamara kawai da wayoyi ana ta salfi liman yana ta ibo yana salati mu goma goma ba ya kula shi ba yana jan ayoyi yana ta addu'a Allah ba da lafiya zaman lafiya wallahi ko a jirgin ba ta fada jama'a ba haka bane abin da na fada ba haka ake yi ba to mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara ba laifi a zumunci ba laifi a gaisa ba laifi a ƙaunaci juna amma kun je addu'ar da ake yi mata ɗaunar auren ba ba wurin da ma za a zauna ɗaunar auren ba ku zauna ba sannan kuma ga tsiya a hakan sai ka tsalla ko ka tsalla ko ka zo gurin ango ya ganka kai ma ango in ba ga kowa ba kai ta fushi da wasu al'adu ne muka shigo da su na zamani da na gargajiyanmu waɗanda suke sun saba ma shari'a wanda yake ba daidai bane kuma zai iya haramta mana ma samun ladan zuwa ɗaurin aure da kuma al'adar zuwa da makida da mawaka me ya alaka ɗaurin aure daga yato mai kalambu me ya alaka ɗaurin aure idan da sarki ne a gayyato masu algeta da masu dukan ganga da waɗannan maroƙa da suke zuwa suna faɗan ƙarya ba daidai ba kai ga kanan abu shafa an yi ƙashe kana tafiya ana zaki kuma ne ce ba ku shine kai kai da yanzu kai kai zaki ne wallahi wani da aka ce masa an ce masa zaki duka ɗayan ka masa zaka zubar da amma ana ce masa zaki kuma ya yarda kaga ana zuga mutum yana daɗa kada babban riga yana kadawa yana haka in an gama ya ɗauka haka ya zara ya bayar ba dan Allah ka bayar ba kuma Allah bai zai baka lada ba wannan maroka da annabi ya ce in mutum ya zo irin wannan roƙar ɗaya bi ƙasa ka watsa masa haka annabi ya ce sai ko wani kuɗi kake ɗauka kana bashi ya ta ƙarya yana faɗan abin da ba kai bane ba Wani wani, kaza mai kaza ka ga masu kaza kaza ka ga wane ne kaza ka ga waye waye idan malami ne shi ma a kallo da shi ka ga masana Allah ba wanda ya san Allah a garin nan ba ko ba sai ga ana waye waye ana duba kar ka yaudari kanka duk wanda aka yi mai irin wannan yabo ya yadda fakat zubi a bi ghairi sikin an yanka shi ba da wuka ba kamata ya wanda ya zo maka yabo irin wannan nan ƙarya ka ɗebi ƙasa ka watsa masa ƙarya yake yi an ce maka toron giwa kai toron giwa ne tsakani da Allah ba kuma in jarumtar ne kai an ce ma zaki kai yanzu jarumi ne matsoraci mata ka tana ta ka ka zo ana ce maka zaki a waje yaranka a gida sun fi ka ba ka iya kontrol ɗinsu kuma ka fito ana cewa zaki kawai daga ka sa babbar riga kai ka zama zaki wani ma da aka dogo na aka ce ragumi a wai kama da gido gole a zalalau zalalau malam ake kamanta ka da dabba kuma kana daukar kuɗi kana bayarwa da haka don Allah mu yi ƙoƙari mu gyara mu yi ƙoƙari mu kyautata in an je dauran aure a shiga wurin dauran aure a tsaya a saurari addu'a kuma a yi wa ango addu'a yanzu don Allah a cikin masu zuwa dauran aure na wannan zamani mutum nawa ne suke yin addu'a da sunna da aka ce a yi wa ango kuma an ma santa amma abin da shari'a ta ce idan mutum an daura mai aure a ce barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wannan shine abin da annabi ya karantar da mu shine sunna yanzu wannan idan an je daura aure haka kuke ga an gwaye ba ba faɗa musu ba ba faɗa da don Allah mu yi kokari mu shigar da addini mu kori al'ada mu gyara mu kyautata sannan irin al'adar da ake da ita wata ta saba shari'a shine al'adar buɗan kai a wasu garuruka al'adar raka ango gida wai sai an raka shi kar Allah ya taka wai mutum wai aure saurayi ne matashi wai yana zaune wai wai ba zai je gida murya ba sai abokanai wai sun raka shi dan Allah dan Allah kar ku raka shi kowa ke bi gidan sai ya watsa shi ku ga ina zai kansa zai kama hanya ya tafiyarsa kama mutum sai zo ya zauna wai sai an raka shi idan an je raka shi nan fa duk abokanan nan na sai sun ga amarya yanzu wani shari'a ne wannan addini ne wa ya ba da dama wa tarin abokananka da kawara mutum goma sha biyar Ka ce su raka ka mota biyar wa yake su je su gama taka ku da aka ce ku rufe matanku yarinya karama ta sha kwalliya ta yi ado ta saka kwalliyar da kai ya kamata ya halatta ta jini a wannan ranar ka je ka ɗebo abokananka ko wani jikan jaka ya zo ya gani wa ya ce kai wannan al'ada ce ku ya ƙeta ku kawar da ita al'adar buɗan kai akwai buɗan kai da ake yi sai mutum ya zo balagagge balagagge saurayi matashi sai ya je gidansu gidan iyayensa cikin tsakiyar mata sai ya zo da babbar rigarsa sai ya zauna sai ya kifa kai haka sai a zo ana ta liƙa mai kuɗi wannan ta zo ta liƙa mai kuɗi suna taɓa mai goshi ba in uwarka da ta haife ka ta liga ma kuɗi ya halatta ta mata to matar wacce ba ta mata kuma yazo yana zaune yana kallon wacce mace sai ta sunkuya wata ko hijabi ba ta da shi tana zuwa tana liga mai kuɗi wannan al'ada ce wanda ta saba shari'a kada wani mai addini ya dai masa ai masa wannan walaji ta in za su baka kuɗi su har hada maka kuɗin ka su aika maka bayan ka shiga nan kyamar na farko maza su zo a haɗu da mata a cikin taron wa yake a yi ikhtilaɗi kuna da wani dalili da ya halatta muku balagaggun maza su shiga gidan biki a haɗu da mata wai ana wani buɗan kai kuna da shi wani ba daidai wani in ko za ku je to ku ce kowa ta sa hijabi ta lullube jikinta kuma nesa nesa daga cikin al'adun da aka kawo da su su kuma na turawa na zamani shine kaɗe-kaɗe da zuwa gidan faci da picnic wancan al'adunmu ne na gargajiya wannan kuma al'adu ne na turawa muka ɗauka wanda ba namu bane a ya muka yi da su yanka kek da saka kaya na tsiraici da ɗaukan hotuna amarya ta yi tsirana a ɗauki hotonta namiji masha Allah ba laifin mu yanzu dai abin da muke gani mu dai a nan arewa yawanci za ka ga mijin ne a mutunce yake zuwa amma matar ba ta ganuwa kun lura da wannan duk ɗaurin aure za ga an yi rashin mutunci an bayyana tsarki amma namiji kuma sai zo da babban riga da hula wani har rawani ma ke daurawa to maza ne sai mu ce musu haka mun jinjina muku kun yi kokari to muna so yanzu matan ma yadda namiji yake kyawun shiga lokacin da zai zo filin taron nan da za a yi to ita ma mata muga ta fito da hijabi da niqabi da baƙin kaya sama ƙasa yana jan kasa burururur tana wucewa kaga ta rufe jikinta ta ta yi kwalliyarta amma a ciki ta nuna wa duniya cewa tana da addini to wannan al'ada ce ta turawa bayan an yaure miji ya zo a yi gayya maza da mata a kama wuni mai tsada a je a gayyato abokanan miji abokanan uban miji abokanan uwar miji abokanan kaza ga abin da ake ya kuni ya ce zan yi magana akan al'adun mu na gargajiya da al'adun turawa da muka dauka da waɗanda ba masu addini ba a zo a tara mutane yarinya malam balagaggiya amarya ta fito tsirara don Allah idan na yi kuskure 'yan uwana masu kallo na kusa ko nesa ku gyara mini kayan da ya fi komai na tsaranci kuna tare da ni? cikin al'adun da muka ɗauka ba namu ba a cikin harkokinmu na auratayya wanda ya saba wa shari'a ‘yan uwa ku gyara mun haɗu ne don mu gaya wa kanmu gaskiya mu gyara shine taro da ake yi da sunan Fati, ko wani lokacin da sunan walima ko da yake idan an ce walima ne ba fiye zuwa da wannan tsarin ba galiba ba inda aka ce an baka dama ka je ka gayyato iyayen amarya su taho ba hijabin kirki abokanan uba su zo a zo a haɗu maza da mata dama a ce za a ware wurin maza daban wurin mata daban da dama-dama amma cakuduwa ke a zo a ci abinci yarinya a zo wani kawai fasiki ya zo ya miƙe malam yana cikin tsiraici ana saka kiɗa ana rawa kaga dattawa da kunturansu da girmansu suna tinkarar ƙabari kuma suna fitasa ta Allah su zo su zauna a irin wannan wuri na yarinta wallahi bai kamata mutumin da yake da furfura ke da tsufa a matsayinka na dattijo uba mai mutunci ga ne ka zauna gudun da ake wannan yarintar ba don wannan yarinta ce yaya za ka zo alaji ka zo ka shiga cikin yara ana kiɗa 'yan mata ƙanana suna tsiraici a gabanku kuna iyaye shugabanni jagorori kuna kallo yaya za a samu gyara a cikin al'umma bai kamata ku rinka shiga cikin harkar yara ba in ba ku tsawata musu bi Allah ba to bai kamata kuma a gayyato ku saba wa Allah ba da haka haka za a zo a zauna da manyan mutane wannan ɗabi'a ce da aka ɗauko ba ta mu ba mu san da ita ba yarinya ta taho ana wani kiɗa na amarya daban za a rika sakawa tana gantsara tana kada jiki ana ta ɗaukan hoto flasha yarinya ta bayyane akwai wacce ta fito ba komai a jikinta siket ne wani mai shara-shara kirjinta ba komai kafin nan a waje ne kawai sai wata breziya breziyar ba ta wani yadi ne saboda bala'i la ilaha illallah astaghfirullah saboda fitina da rashin kunya da fitsara yarinya ta fito daga ita sai budurwa ba musulma ba yar jiya ba ta kai ba dan kyalle kawai aka kalli ga nan gurin komai na ta waje kafara ta kir kuma a gaban ubanta a gaban surkinta a gaban kazaɗinta, haba jama'a wannan fusa ta Allah yayyawa wannan rashin kunya yayyawa muna da al'adar mu musulmi ne muna da ɗabi'ar mu akwai kunya a tattare da mu Hausa Fulani yaya za ku je ku ɗauko ɗabi'u na mutanen da ba ku ba ko na waɗanda suke arnan kudu ku zo ku shigo da shi ku mai da shi sai ya zama dole sai irin wannan al'adu sun saba shari'a ya kamata mu yake su mu kawar da su to wannan ba shi ba sai miji ya taho ita ma sai su taho ku yi haƙuri da maganganun nan da wannan lacca yau ku yi haƙuri da ita yaro ya taho yariya ta taho suna tahowa ana kiɗa ana kiɗa ana ihu ana ihu ana ihu ana ihu sai sun zo sun haɗu gaba ɗaya ya rungume ita rungume shi marasa kunya a cikin su fitsararru waɗanda suka gado turawan da gaske sai su sumbanci juna a gaban iyayensu yanzu a gaban ubanka za ka yi sumbantar matarka ke yanzu a gaban ubanki da ya haife ki za ki yi sumbantar mijinki a gaban surganku wai so ake a keta rigar yin wa kunya wannan shine abin da ake so yau a keta rigar kunya gaba daya a nuna ba a jin kunya to ba ku tattara ku koma amerika da ingila ba ku je ku dai kwazo cikin mummunan musulmi hausawa fulani muna da al'adunmu muna da ɗabi'unmu na ƙwarai kun ta kawo mana ɗabi'u wanda ba su dace da mu ba na san wannan abun ana yi kuma na san ba za a ji daɗin wannan maganar da na faɗa ba amma Allah ba ku haƙuri ita ce gaskiyar guda ɗaya wallahi idan muka mutu ba mu gaya wa mutane wannan abun barna ne ba wallahi sai Allah ya tambaye mu Ba babu saniti a cikin wannan auren, amma kuma suna ganin burgewa ne suna ganin kaza ne suna ganin kaza ne wannan ba daidai ba ne ba ta ba wannan ba ma sai a zo a kawo wani kek wani gunki wani kek sai a je shi wai za a yanka kek kar ka ga abin da ake idan za a yanka kek a yi iko a yi kiɗa a yi rawa a ɗauki hoto ya zo ya saka wata wuka ta nifaƙa, ya yanka ita ma ta saka ya ɗauka ya sa mata a baki ta buɗe baki da yake manyan wajiya ne a liƙa mata shi ma ya buɗe ta liƙa masa Awa da Allah in bature mara hankali ya wannan kai da kake da qur'ani kai da kake da hadisi kai da kake da kunya kai da kake da kaza kai da kake da kai ma suka zo kai wannan abu da ka yanka kek al'ada ce ta turawa al'ada ce ta banza ta saba wa shari'a ta saba wa addinin mu da ka wanda yayi sai shiri mai zai je ga wa Allah to ba ma wannan kadai ba ku yi hakuri angon sai zo zauna da yarinya sai a zo a sa musu wani kiɗa na daban wanda za su zo su yi rawa za a yi rawan ango da amarya na farko dai jin kiɗan haramu ne na biyu kuma rawan da kuke shi ma haramun ne kuma mutum ya zo ya rawa da matarsa a gaban duniya ana ɗaukan hoto ana yaɗawa la ilaha illallah wal iyadu billah yanzu wannan hoton wannan hoton a ɗauke shi a kai wa 'ya'yanku bayan shekara ashirin da biyar yaro ya zo ya ce ga lokacin da ubana yake rawa da uwata watakila kana kabari watakila kina kabari hajiya za a je a nuna wa 'ya'yanku wannan ƙazartar da kuka yi layin azimu ko jikokinku ne suka zo suka yi kuna da kamashi akan wannan abu من سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ila yawmil qiyamati duk wanda ya sanna wata mummunar sunna ya kafa wata al'ada mummuna aka zo aka bi wallahi duk wanda ya yi ta a duniya wallahi sai Allah ya ba shi zaibi to ba wannan ba kadai kai hakuri sai a ce ina uwar amarya ina uban amarya sai a ce ga su to za a samu ku kiɗan ku wannan kidan rawan uwar amarya da uwar amarya malam kaga tsoho ya zo tsohai tsohai da shi saura masa watakila sati kaza ko wata kaza ya tafi kabari bai sani ba su yaudare ka hajiya su yaudare ki watakila kina dab da kabari a kira ki saboda yayanki za su yi aure a sa ku rawa maguzanci abinda iyayenku da kakanninku ba su koya muku ba wallahi kun ci amanar iyayenku ku kanku wallahi duk da ku ne iyayen a yanzu wallahi iyayenku ba su yi wannan ba billahi azimu da iyayenmu da kakanninmu a da wallahi ba su fito suka yi rawa a gaban duniya ba iyayenmu da kakanninmu da unguwa ba sa iya zuwa sai da daddare bikin ma gaba ɗaya da daddare ake yinsa a shekarun da suka gabata wallahi ba a biki da rana ku je ku bincika a ƙasar hausa gaba ɗaya ba a biki da rana da daddare ake kun san me saboda da daddare akwai dubu ba wata mace da na fita a ganta ko yanzu suke fitowa bakin titi su cikin kafawara su warware wai sai a kira wai wai akwai kidan uwar amarya da uban amarya idan an gama wannan sai a ce ina uban ango idan yana raye ina uwar ango idan tana raye sai a kira uwar ango da uban amarya wallahi wannan haka ake al'adar mu a Hausa yau a Najeriya don Allah jama'a ba a yi ya zo wani addini ne Ya zo wani al'adar ta dace Ya zo na shi muka tarar da iyaye da kakanni suna yi to ba ma wannan ba wallahi akwai inda da uwar amarya da uban amarya su zuwa suna yanka ke su ma ka ga tsohuwa ba ta iya rawar ba wata fa wata fa mai gidan ne rike ta ba ta iya ba ta tsufa sai rike ta yana haka lalalau lalalau lalalau lalalau haka tsohon tsohon da ita malam an ɗauki hoto wai dole sai an sa kun saba wa Allah kun yadda idan su yayan sun fitare sun zama fitararru kuma sai ku fitare kuma sai ku lalace waɗannan al'adu ne waɗanda suke sun saba shari'a ba daidai ba ne suna nan da yawa kuma wannan lafiyar ita ce ta farko da na fara yi a wannan gari na garin malam akan al'adu na bature da al'adu na hausa fulani da suka shiga mana cikin harkokin auratayyar mu wannan zan ɗauke shi a matsayin kaset na farko insha Allah wata haɗuwa a wani gudun za ku ji ci gaba da na biyu da na uku da na kaza da sauransu duk yadda ake a cikin harkar aure sai mun zakulo su kuma sai mun yi bayani ya tazakkara man ya tazakkar wa ya yatta'iza man yatta'izu wanda zai dauki izina ya dauka wanda zai dau wa'azi ya dauka wanda zai fahimta ya fahimta amma ku yi hakuri in nuridu illa al-islah mastata'ana babban abin da muke nufi shine islahi gyara daga ƙarshe ina kira ga 'yan uwana musulmi da suke rayuwa a ƙasashen turai ina kira ga 'yan uwana musulmi da suke rayuwa a kasashen turai ina kira ga 'yan uwana musulmi da suke rayuwa a kasashen turai kada ku manta da addinin ku da al'adar ku a yayin da kuka sun ci kuna aure al'adu da suke ba su saba shari'a ba ku daina zuwa kuna ɗaukan al'adar mutanen da ba naku ba ko kuna matsayin baki kazanta kazanta ana nuna wasu auratayya da ake yi ba gani da wasu ɗabi'u da ake aikatawa ba kyan gani munin ya isa kawai in an ta mutum wai an shi bature ne yaushe ka zama bature daga zuwa neman abinci kuma abin mamaki shi baturen idan ya zo nan ƙasar ka bai zai yi al'adar taka ba shi sai ya koma ƙasar sa yi ba wanda bai da kishin al'adar sa irin bahaushe ba kula ya watsar da al'adar sai je yana yin da wasu kuma da wasu cike ke da sabon Allah da barna yanzu kuma Allah saboda tsabar goyon bayan tsiya wai wani dan uwa yake gaya mu wai wani yayi aure wai ya gayyato da abokanansa waɗanda musulmi da wanda ba musulmi ba da yan waje da yan cikin gida da wasu sauransu inda shi ko ne malam da aka zo yin yankan da aka zo cin abincin ba abin da bai kawo ba wai duk na irin naman da abokinsa yake so in zai zo daga waje sai an kawo mai an yi odarsa an kawo naman kare da alade da na rago da na rakumi da na kaza da na agwagwa da aka zo kawo drink yasa aka yi odar giya alcohol biya ya aka yi aka yi odar giya aka kawo kwalabe kwalabe aka yi magana ce no you have to entertain them ya eh, dan boko ne ai mutumin banza ne shi wai wai zai entertain su ka cike entertain su zaban Allah da kudin ka kana musulmi Allah ba ku ka je ka ce giya ka kawo wani shaƙi a aurenka ka bar tarihi mummuna a ce wai ka yi aure an shaƙi a aurenka saboda baka da zuciya saboda ka manta da Allah saboda baka jin wa'azi saboda kai ka fi ƙarfin dokar Allah it is very unfortunate very very unfortunate and shame on you ka kawo giya a sha saboda ka jiyar da wani daɗi ka kawo naman kare a ci a wurinka saboda ka ji adina wani daɗi haba da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh